27 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 wadda ta yi daidai da 15 ga watan 8 na shekara ta 2012 ta miladiya za mu tashi darasinmu na ƙarshe insha Allahu a tafsirin Ramadan a wannan shekara a cikin suratul araf aya ta 44 insha Allah a tambayoyin da aka rubuto kafin mu amsa tambayoyin da Allah muna ban hakuri ga 'yan uwa da suka rubuta tambayoyi da tambayoyin ba su zo an amsa ba saboda a tambayoyin suna da yawa kuma aka ce za a amsa su ga baki ɗaya a za su cinye lokacin tafsiri su kuma yan uwa da suke tantancewa sun yi bakin kokarin su su ga sun sassaka gwargwadon yadda za a iya amsawa ga baki ɗaya, amma a waɗanda iyakar waɗanda suka samu kenan akwai waɗanda suka yi akwai wanda ina jin mutum wajen biyu ko uku sun yi min text da number da tambayar tasu saboda muhimmancinta kuma hakika din na sa na tsakani na da da naga text din na yi niyyar zan karanta tambayar dan a amsa to amma saboda yawan text da yake shigowa cikin wayar tawa yanzu na ce zan nema ma zai bata min lokaci zai dauki lokaci mai tsawo saboda haka su ma ina ba su hakuri in Allah ya sa an ci gaba da wajen ci gaban mu da karatu da ake yi bayan sallah na iziya da na tafsiri da ake a wannan masallaci insha Allah za a amsa tambayoyin bi idnillah wannan na farko yace ana iya cin bashi a zakar da kai ana iya cin bashi ga wanda ba da hali wanda ba da hali ba zai ci bashi ba wanda bashi da hali ta fada a kansa amma wanda yake yana da iko amma wani abu ya sanya kan cewa ba shi da hali a wannan lokacin saboda yana ganin kan cewar zai iya samun hali daga baya a kamar wanda yake yana da dukiya amma ta makale yana tsammanin zuwan su kuma ya san cewa zai iya samun bashin ba tare da ya zubar da mutuncinsa ba to wannan zai iya cin bashi ya bayar a tunda halinsa kamar halin wato al-yasar ne halinsa halin mai iko ne sannan ya ce ina tambayar ingancin hadisin da ake cewa sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kukar haddasa tana samun matsala wai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi al'azkar da wasu nafiloli da wasu surori wanda zai karanta a kowace raka'a. E wannan hadith ne wanda alhakim mai mustadrak ya ruwaito shi kuma na baku labarin alhakim cewa alhakim ya alhakim Muhammad ibn Abdullah ibn al a a buri malamin hadisi ne wanda yana daga cikin farkon wanda suka rubutu akan ilimin hadisi yana da yana da littafin sa ulumil hadith kuma ya rubuta littafi al-madkhal ila sahihain sannan ya rubuta littafinsa al-mustadrak sune hadisai da yake sun inganta waɗansu ma a sharaɗin bukhari da muslim amma ba su fitar da su ba shine sai ya zo ya riskar da su a gare su to su kwa dama ba su ce za su kawo dukkan hadisai sahihai ba ko da sun inganta a wajensu saboda haka istidrak dai da ya ce ya musu shi a wajensa ne amma a hakika ba istidrak ya musu ba saboda su sun ce da za su kawo dukkan hadisan da suka inganta da littafan nasu ya yi tsawo to alhakim ya ruwaito wannan hadis ɗin, kamar yadda na ambata muku alhakim ya ruwaito hadisai masu yawa daga baya bayan ya tara ya tara hadisan a cikin littafin sai ya rinka bin su yana tantancewa waɗanda ba su cika sharaɗin ya sa su a cikin littafin ba sai ya fitar da su don haka farkon littafin sulufin farko na littafin za ka samu da wuya ya zamanto yi sako-sako wajen hukunci akan hadisi da inganci amma sauran kashi biyu na ƙarshe to shine wanda kafin ya zo kansu ajalinsa ya zo saboda haka yawa-yawan wato sake da ake yi wajen hukunci da hadisi ya ce hadisi ya inganta bayan bai inganta ba a cikin nan ake samu to wanda yake shine alhafizu zahabi shi kuma ya zo ya ɗauki littafin nasa ya yi masa wato abin da ya nufin ya yi da bai karasa ba shi kuma ya zo ya ce bari ya yi wannan ya bibiyi hadisan ɗaya bayan ɗaya don ya tabbatar da cewa sun inganta a bisa sharaɗin da ya sanya ko ba su inganta ba to wannan hadisin da ake ambato imam al-hakim ya ambace shi a cikin al-mustadrak yace sayyidina ali ya kai ya kai annab sallallahu alaihi wasallam kuka na wato matsalar da yake samu na wajen haddasa ta alkur'ani sai annab sallallahu alaihi wasallam ya koya masa sallah wadda zai yi raka'a hudu a cikin wato a ranar a daren juma'a ya yayi sau ɗaya ko sau uku ko sau biyar a raka a farko zai karanta Fatiha da Alif Sajida. A Sajda a raka'a ta biyu ya karanta Fatiha da Yasin a a ta uku ya karanta Fatiha da Hamim Dukhan a raka'a ta hudu ya karanta Fatiha da Suratul Mulk sannan in ya gama ya addu'a da Allahumma inni as'aluka bi ma'aqidil izzi min arshik har ya zuwa ƙarshen ta addu'a ce mai tsawo wannan hadith din malamai sun ce hadisi ne munkar al hadithul munkar shine wanda yake mai tsananin rauni wanda bai halatta a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma'ana ma'ana kuskure ne riwayarsa shi yasa shi kansa hakim Ya ce, a da ya ruwaito hadisin yace wannan hadisin abin lura a ciki shine tajriba wato mutane sun jarraba sun ga sun yi sun ga sun jarraba ya ci saboda haka suke amma ba a bisa ingancin isnadi ba ba a bisa ingancin isnadi ba shine alhafiz zahabi ya yi masa raddin wannan yake cewa ta yaya za a yi ka ce ka yi tajriba akan abin da yake bai inganta dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba to hadisin dai bai inganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma bai dace mutum daga cikin abubuwan da malamai suka ambata na nakara shine keɓance daren juma'a da yin wannan sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahussu lailatal juma'a bi qiyamin wala yawmahu bi siyam kada ku keɓance daren juma'a da wata sallah ta daban kuma kada ku keɓance ranar juma'a da wani azumi na daban shi sa kaga mutum ba zai yi azumin sun azumin nafila ranar juma'a ita kadai ba sai dai ya rana sai dai ya ranar alhamis tare da na juma'a ko ya ranar asabar tare da na juma'a amma ya keɓance ranar juma'a kawai zai azumi na nafila bai halatta ba Allahumma illa idan ya zamanto a cikin azumi ne da mutum yake yi kamar alal misali ranar arafa in ta faɗo ranar juma'a to wannan abin da yake mafi rinjaye na maganar malamai mutum zai azumce shi ba da niyyar cewa ranar juma'a yake ba da cewa ranar arafa yake azumi to haka zalika daren juma'a wannan hadisin ya nuna ba a babu wata sallah da zaka ce ranar juma'a zaka yi ta ba a wata a daren juma'a zaka yi ba a wani dare ba in ka keɓance daren juma'a da wata sallah ka ci karo ya ci karo da wannan hadisi wanda yake kuma hadisi ne ingantacce ɗaya daga cikin alamar alhadithul munkar ɗaya daga cikin ma'anarsa shine riwayatul da'if liman huwa am mukhalifan li riwayatul thiqat rawi wanda yake mai rauni ya ruwaito hadisi sabanin riwayar amintattun masu riwaya kamar wannan hadisi ne ingantacce na rashin keɓance ranar juma'a da sallah shi kuma wannan ya ruwaito hadisin nasa da cewa a yi wannan sallah a daren juma'a so da aka kaga hadisinsa ya ci karo da hadisi da yake ingantacce bayan kuma hadisin ba a san shi da ba a san wannan rawin da riwayar wani hadisi ba sai da wannan shi kansa kasancewar ya yi infiradi ya kaɗaita da riwayar hadisin alama ce ta rauninsa ballantana kuma ya zamanto ya kunshi saba ma abin da yake tabbatacce a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan hadisin na abi huraira na kada a keɓance ranar juma'a daren juma'a da wata sallah ta daban to wannan shine abin da malamai suka yi hukunci akan wannan hadis. da kan cewa hadisi ne munkar dan Allah a yi nasiha ga matasa musamman 'yan boko waɗanda suke yarda da abubuwan da wato kafofin yaɗa labaran ƙasashen turai suke yaɗawa marasa kyau akan musulunci da musulmi domin akwai wani ya ga ina zuwa gurin tafsir da sauran karatuttuka sai ya ce min wai a irin wannan guraren ake koyar da extremism Allah ya ƙara maka lafiya ah, eh, eh, gaskiya ne wannan ah, nasiha nasiha nasiha ta cancanta a yi ta saboda kamar yadda koyaushe kan yi ishara ko malamai ma sauran malamai a ɗaliban ilimi yan uwana suna ishara ga irin wannan irin abubuwa na guba da ke yaduwa a cikin wato kafofin yada labarai da kuma musamman a cikin intanet a cikin intanet zaka gani akwai kafofin yada labarai akwai wato a wurare da dama tashoshi da dama da ake yada yaki da addinin musulunci to kuma har cikin gida abin yana zuwa yana samun mutum babu mamaki irin wannan ne suna daga cikin irin waɗannan hanyoyi da Allah ya ban kansa sani amma babu mamaki wannan zai nuna mana yiwuwar abin da Allah a sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na fitinar dujal za mu iya suranta ta har ba inda ba zai je ba ba inda gubarsa ba za ta kai ba har kana zaune a cikin ɗaki ya zama to kan cewa gubar da'awar dujal ta kai ya zuwa gare ka kuma ta haka za a ga waɗansu sun zama to kan cewa mabiya ga wannan bata duk da yake dujal ba a dujal mutum ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mutum ne wanda zai zo ya yi da'awar annabci sannan ya zo ya yi da'awar allanta kuma ya samu mabiya akan akan wannan saboda haka mutane eh, yara su kula da shiga cikin irin waɗannan wurare maganin abubuwan da ake samu na guba maganinsu shine ilimi kuma idan ba wajen karatuttukan ba ina zai sami ilimi kuma sannan wani extremism me ake nufi da extremism wato shine wannan abubuwan da mutane mutane suna ɗaukan kalmomi da suka ji wanda Allah ta'ala ya ambata mana a cikin alkur'ani shayatinul jinni wal insi shayatinul insi jinni wal insi yuhi ila ba'din zukhrufal qawli ghurura shaydanin mutane aljanu da mutane sashen su na wahayi ga sashe da maganganu waɗanda suke na ƙawa domin rudi wato kyawawan maganganu kyawawan kalmomi su ce mu mu ne waɗanda suke madaidaita mu ne muke moderates mu ba extremist bane ko kuma waɗannan liberals ne waɗannan conservative ne wannan fundamentalist ne wannan fanatic ne ga sunan kalmomi waɗanda suke sun yi amfani da su wajen sifanta mutane a bisa nasu fahimtar suke so su ɗauko su kawo a cikin fahimtar musulunci za ka ji har suna cewa a malik ai malik conservative ne mu mun fi son liberal eh, mun fi son liberal irin ibn hazm yaushe ma lokacin da malik ya rayuwarsa yaushe ma aka san conservatism yaushe aka fara a shi ita kanta conservatism yaushe ta shiga cikin wato falsafar kasashen turai a bayan enlightenment ne yaushe aka yi enlightenment shekara 200 da suka wuce malik ya yi ya rayu shekara 200 da suka wuce amma sai ka yi amfani da wani abu wanda yake kwanan nan ya zo ka ce za ka sifanta wanda shi kafin ma fikirar da aidiyar ta zo ya riga ya gama rayuwarsa Ɗin kamar jiya ne wata yar jarida take tambaya ta akan irin wannan ce kada ke amfani da waɗannan kalmomin Don mu addinin musulunci ba za mu iya sifanta shi da waɗannan kalmomi ba Don addinin musulunci ya kasance yana nan tun kafin wannan fahimta ta ku ta zo saboda haka ya riga ya riga fahimta ku saboda haka idan kuka ce za ku fassara mu da fahimtar ku ba za ku fahimce mu ba za ku tattara ma'anarmu ne a bisa ku ya zamanto kan cewa za ku sanya mu kanku wani tabarau wanda ba zai nuna muku hakikanin abu ba kamar mutumin da ya sa tabarau wanda yake mai jaja-jaja in ya zo ya ce zai rinka ganin abubuwa duk jaja-jaja zai rinka ganin su to haka kuke so ku sanya naku tabaran sannan ku rinka kallon mu don haka ba za ku fahimce mu ba to waɗannan samari ya kamata su sani sai sun san addini ne sannan za su iya gane karkata da bata da ke cikin waɗannan saboda haka su daina ƙaurace ma wuraren karatu wuraren karatu ba zai koya musu a extremism ba duk wani kuna maganar waɗanda wato suka ɗauki ra'ayi mai zurfafawa har suka wuce iyaka suka yi guluwi in guluwi kuke nufi wato wuce iyaka a cikin addini guluwi ma'anar guluwi yana cikin ma'anarsa tana cikin shari'a tana cikin alkur'ani da sunna ba za ka fahimci guluwi a hakikaninsa ba sai ka koma alkur'ani da sunna kuma babu wanda alkur'ani da sunna ya koya masa guluwi alkur'ani da sunna ba zai koya maka wuce, iyaka ba saboda haka mu tsaya mu koma mu yi karatu kuma mu kusanci majalisan ilimi kuma duk wata shubuha da ka je ka karanta a intanet kada ka zauna da ita a cikin zuciyarka ya zamanto sai dai kai ta ganin mutane da ita ka zamanto shaidan kurma a shaidan bebe beban shaidan wanda ya zamanto shaidani amma ya yi shiru da shaidancin nasa kada ka zamanto irin wannan ka faɗa sai a gyara maka a dawo da kai kan hanya domin ita shubuha maganin ta ilimi saboda haka lallai a kada ka ah, duk wanda yake mugusta zato da addinin musulunci to wannan yana mugusta zato da Allah ne yana mugusta zato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma ah, ya kamata ka duba su waɗanda suke mugusta zato ga addinin musulunci da kuma ga musulunci su me suke da shi me suke da shi me abinda me hadarar turai za ta kawo maka me suka kawo ma duniya me suka kawo ma duniya in ban da lalacewa in ban da halaka abin nan ya danganta da abin da idan suna nufin wanda suke cewa ba da ɗariƙa ba da sunna wannan kuskure ne sai ba ruwansu da sunna idan suna nufin kungiya ne su ce su ba sa wannan kungiyar ba sa wannan kungiyar to wannan kungiya daban ce ba a ce kai kungiya ba kuma fahimtar wannan idan iyakar fahimta ka kenan ga addini kuskuren fahimta ne ai manhaj ne ake faɗa ka ce kai ba ruwanka da manhajin sunna wannan kuskure kai kada ka in ka fahimci cewa abinda ake nufi da sunna shine kungiya to kai kuskure abinda ake nufi da sunna shine fahimtar addinin musulunci a bisa asasin alkur'ani da sunna da fahimtar magabata na kwarai ko ka sanya ma kanka suna ko baka sanya ma kanka suna ba wannan fahimtar in kana kan wannan fahimtar kana kan ahlus sunna kana kan salafiya ko ka sanya ma kanka suna ko baka sanya ma kanka suna ba shi yasa aka ruwaito daga cikin wani magabata daga ibnu batta wanda ya rubuta wanda ya rubuto akan bayyana aqidan ahlus sunna yake cewa abin da zai nuna maka cewa tafarkin ahlus sunna shine shiriya shine zaka samu zaka same su a bisa saɓanin garuruwan da suke ka je wani a can ƙarshen gabas din duniyar musulmi yake wani a can yamma yake wani a kudu yake wani a arewa yake da kuma saɓanin lokacinsu zaka samu wani ɗan ƙarni na biyu ne wani ɗan ƙarni na hudu wani ɗan ƙarni na goma sha wani ɗan ƙarni na goma sha hudu amma maganar su duk ce maganar su duk ce ba sa kafirta juna ba sa saba ma juna maganar su duk ce kuma yanzu haka zaka gani ka ɗauki malik ka ga malik a madina ka ɗauki abdullahi ibn al-mubarak a khorasan can kasar rasha ka ɗauki imam ahmad a baghdad ka tsallake ka dawo zuwa su imam ka dawo ka tsallake waɗannan ka taho ya zuwa ga irin su al’imam Abu Awana al wanda ya mutu bayan su da wajen shekara ɗari shi ma kuma ka tsallake shi ka zo wajen su shekul islam Ibn taimiyya bayan wajen shekara ɗari bayan su da wajen shekara ɗari hudu kuma ka tsallake har ka zo zuwa cikin wannan karnin tunda irin su Muhammad ibn Abdul Wahab irin su Sheikh bin Baz irin su Sheikh Al-Albani irin malamai wanda suke a wannan zamanin sai ga duk magana su ɗaya ce ba tare da kan cewa sun je sun zauna a gaban wannan ba ko sun je sun zauna a gaban wannan a'a sun ɗauki alkitabu wa sunna din nan ne alqur'ani da hadisi suka ɗauka suka zamanto ga fahimtar da suka samu kuma suke akanta kuma ko kai yanzu ka ɗauki alqur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata na kwarai irin abin da suke faɗa haka kai ma zaka faɗa saboda haka ba kungiya bace da za a ce aba baka kati na memba ko ana baka wani uniform da zaka sa ko wata damara da zaka yi wadda za ta nuna ka a'a fahimta ce ta addini in kana kan wannan fahimtar shikenan amma ka ce kai ba ruwanka da wannan ka ɗauka addini kungiya ne ba kungiya bane ba kungiya bace saboda haka wannan shi ma kuskure ne da waɗansu suke yi Ah, Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta Allah ya sanya mu cikin jagorori ga masu tsoron Allah aya ta 44 بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وعذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون الله يتي ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ين الجنة ‘yan aljanna kuma sun kirawo ‘yan wuta an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haƙa, suka ce da cewa mu haƙiƙa mun samu abinda ubangijinmu ya alkawarta mana na sakamako haƙan gaskiya ne fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haƙa to ku kun samu abinda ubangijinku ya muku alkawari na azaba kun same shi shi ma gaskiya qalu na'am suka ce mun same shi gaskiya fa azzana mu'adhdhinun bainahum sai mai sai makirayi yayi kira tsakaninsu wato yana jiyar da dukkan ƙungiyoyin biyu an la'anatallahi ala zalimin cewa tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalumai alladhina yasudduna an sabilillah waɗannan azzalumai su ne waɗanda suke ɗauke mutane daga hanyar Allah wa yabghunaha iwaja kuma suna neman karkata a cikin wannan tafarki na Allah wa hum bil akhirati kafirun kuma su kafirai ne da ranar lahira wato bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewar a alkawarin da ya yi da 'yan adam cewa zai aiko manzo ya zuwa gare su zai aiko manzanni kuma in ya aiko manzanni za su zamanto wato firka biyu ƙungiya biyu wanda suka yi imani wanda suka zamanto suka yi takawa suka yi salaha da kuma wanda suka yi karyata suka yi girman kai Allah ya faɗi makomar kowaɗanne wanda suka yi girman kai ga makomarsu ba za a bude musu kofa ba za a bude musu kofofin sama ba ba za su shiga aljanna ba har abada waɗanda ko suka yi imani suka yi aiki na gari za su shiga aljanna wadda ake gadar da su ita saboda aikin da suka kasance suna aikatawa na salaha to in sun shiga aljanna yan aljanna sun shiga yan wuta kuma sun shiga to akwai muhawara da take faruwa tsakaninsu wanda muhawarar nan take nuna godiyar yan aljanna da su da farin cikin su ga abin da ga wato ga matsayin da Allah ya ba su kuma take nuna wato bakin ciki da da sani da wato bakin ciki da dana sani da kaico da ‘yan wuta za su yi makansu shi ne Allah ta'ala ya ce ‘yan aljanna za su kira ‘yan wuta bayan sun riga sun shi suna cikin matsayin suna cikin benayensu suna hangen ‘yan wuta sai su ce musu shin sai su ce musu mufa. alkawarin da Allah ya mana mun samu gaskiya ne ya mana alkawarin aljanna in mun yi imani da shi mun bi shi kuma mun yi kuma gashi yanzu muna cikin ta ku kuma alkawarin da Allah ya muku cewa idan ba ku bi shi ba zai muku azaba kun same shi gaskiya ne suka ce na'am gaskiya ne wannan shaidar tasu za ta amfane su itirafin da suka zai amfane su sai dai ya kara musu da na sani da kai co akan da na sanin da suka to to shine kuma yayin da suka yi wannan sai mala'iku a zana mu’addinin ba a faɗi mai kiran ba ba a faɗi wanda zai yi kiran ba amma masu makiraya su ne mala'iku waɗanda yake suna cikin aljanna waɗansu kuma suna gadin wuta waɗansu kuma suna gadin aljanna waɗansu kuma suna kai komo a cikin aljanna da gaisuwar sallama sai ya kira da cewa tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalumai wato kenan ya sun tabbata a cikin nisantawa daga rahamar Allah da wannan wato magana waɗanda da wannan kira wanda aka yi wanda yake tabbatar da taɓewarsu ta har abada kuma waɗannan su ne aka sifanta su da sifofi guda uku sifa ta farko asaddu an sabilillah wato kawar da mutane daga hanyar Allah yana daga cikin kawar da mutane daga hanyar Allah irin waɗannan abubuwan da kuke karantawa a intanet ɗin nan da waɗanda kuma in sun karanta za su zo cewa mutane kai in za ka rinka zuwa wajen karatuttuka za a mai da kai extremist za a mai da kai fanatic to in mutum waɗanda suke irin wannan suna daga cikin sifa azzalumai kaga sifan yan wuta ne da haka ku kiyayi wannan na yabghunaha iwaja kuma suke son su nuna karkata a cikin hanyar Allah su ne masu aibata musulunci sai a yo abinda ma yake nuna abinda yake ma ci baya wato a mayar da shi musulunci ya zama to karkatacce addinin na kuma da yake ci baya ya hana mata yancin su kaga mace tana tafiya a cikin tanti wai hijabi shine tanti da irin waɗansu maganganu irin waɗannan na izgili da addini da nuna wato ɓaci wato da nuna ɓatanci ga addinin musulunci da abubuwa na shari'arsa da abubuwa na aƙidarsa wanda suke wato manyan shaidanun gwanaye su ne wanda za su je su karanta su je su karanta falsafa su rinka amfani da ita domin suka ga aƙidar musulunci da suka ga wato dokoki na addinin musulunci bayan kuma duk abubuwa ne waɗanda suke na ƙarya to abin da kafirai suke so kenan addinin musulunci ya zama to karkatacce shine wa yabguna ha iwaja sannan kuma masu kafirta da kuma suna kafirta da lahira wannan shine sifofin su da Allah ta'ala ya ambata guda uku to waɗannan shine ya tabbatar musu da la'ana dan haka wanda yake irin waɗannan tamkar ya ɗauki tafarkin da zai kai shi zuwa ga tsinuwar Allah ne abinda ake nufi da al-la'ana shine al-ib'adu min rahmatillah nisantawa daga rahamar Allah nisantawa daga rahamar Allah shine cewa a yanke kauna cewa wani tausayi wani sauki zai iya zuwa mutum wannan shine lokacin da lokacin da mala'iku za su ce ma Allah ta'ala zai ce ma ‘yan wuta yayin da duk suke ta maganganunsu da neman su da neman da suke Allah zai ce ƙalak hawa latu wala tukallimu ku shiru a cikin kada ku sake mun magana shikenan shikenan kuma babu sauran taraji babu sauran ƙauna. babu sauran fata babu sauran kuka sai dai kawai su zauna cikin wato azaba da wato da hasara ta jinjindin wanda ba ta taba tsammanin rahama za ta zo ne wannan ita ce ainihin la'ana ta dindindin din da ba za su taba samun sauki ba daga halin da suke ciki Allah ya kiyashe mu na'am وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الله يتي وبينهما حجاب أتكانون سو أكوي حجابي أكوي شامكي akwai kata wato akwai kariya da ta raba tsakanin ‘yan wuta da ‘yan aljanna, ta raba tsakanin aljanna da wuta. Wa alal a'raf rijalun ya arifuna kullum bisimahu, akan katangar araf wato akan wannan kariya ta araf sunanta kenan asarin ma'anar araf shine wato zankwaye waɗanda suke maɗaukaka akan saman gini, akan saman garu wanda yake babba mai tsawo. To a kansa akan wannan ana ana kiran su al-a'raf jam'un Araf, akan su akwai waɗansu mutane yarifuna kullam bisimahum suna sanin kowace jama'a da alamunsu suna sanin yan aljanna da ni'imar da ke tare da su wujuhun yawma idhin nadira suna sanin yan wuta da su wa wujuhun yawma idhin basira suna ganin su wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum sai suka kirawo 'yan aljanna su waɗannan mutane da suke kan a araf ba sa wuta ba sa aljanna suna kan wannan garu wanda ya raba wannan wato garu wanda ya raba tsakanin aljanna da 'yan wuta sai suka kirawo 'yan aljanna an salamun alaikum cewa sallama aminci ya tabbata a gare ku wato hatta waɗanda ba 'yan aljanna ba ma in suka tashi gaisuwa da 'yan aljanna kamar gaisuwa da 'yan aljanna suke ma junansu ce kamar gaisuwa da mala'iku suke ma 'yan aljanna ce gaisuwar sallama lam yadkhuluha wahum hum yatma'un su ashabul a'rafi ba su shiga aljanna ba wahum hum yatma'un amma suna kwaɗayi suna ƙauna cewa za su shiga wa idza surifat tilka a ashabin nar idan aka juyar da ganin su ya zuwa ga jihar yan wuta qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin sai su ce ya ubangijin mu kada ka sanya mu tare da mutane waɗanda suke azzalumai wannan ayar ta tabbatar da na farko akwai al'araf wato shine katanga wadda ta sha makance tsakanin wuta da aljanna yanda ƴan wuta ba za su shiga aljanna ba yan aljanna kuma sun riga sun tsira ba za su dawo cikin wuta ba shine asur bango wanda Allah ta'ala yake cewa za a faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab sai aka yi musu aka aka kafa garu tsakaninsu aka gina garu tsakanin su 'yan wuta da 'yan aljanna wannan garu yana da ƙofa. cikinsa rahama ne wajensa kwa daga bayansa azaba ce wato cikinsa shine aljanna wajensa shine inda wuta take sannan wannan ya tabbatar da akwai wannan garu kuma ya tabbatar da cewa akwai akwai waɗansu bayi waɗanda za su kasance kan al'ara waɗannan an ambace su da rijal amma la mafhuma rijal babu mafhumi gare shi da mazaje ne da mata ana nufin mutane za su kasance a kan Arab. waɗannan mutane abinda fatawar sahabbai ta nuna su ne mutane waɗanda kyawawan ayyukansu suka yi daidai da munanan ayyukansu saboda haka kyawawan ayyuka suka hana su su shiga cikin wuta munanan ayyuka suka hana su shiga aljanna sun yi daidai wa daida kuma wannan abu ne wanda yake zai iya faruwa amma idan idan da kyakkyawan aikin zai dara ko da ƙwayar zarra ne to sai ya shiga aljanna idan mummunan ya dara ko da ƙwayar zarra ne sai ya shiga wuta har tukuna idan wato kenan shafa'a ko rahama ta Allah da yafiyarsa da gafararsa bata riske shi ba har sai an masa azaba gwargwadon miyagun ayyukansa sannan sai ya shiga cikin aljanna to su yan al'araf da aka tsayar da su sune waɗanda suka zamanto wato ma'aunin kyakkyawan aiki da ma'aunin mummunan aiki suka yi daidai wa daida to su ne ake tsarewa a nan wajen ba su shiga ba a basu sun shiga cikin azaba a wuta ba ba kuma a basu sun shiga cikin aljanna ba suna nan har sai lokacin da Allah ta'ala tukuna zai hukunci a gare su a ya zuwa ga lokaci wanda shi jalla wa'ala ne ya sani sannan a shigar da su aljanna shi yasa aka ce lam yadkhuluha wa hum yatma'un ba su shiga aljanna ba amma suna kauna suna kauna suna fata fatan su shine yasa za su shiga tunda Allah ta'ala ya ce ana inda zanni abdi ina cikin zato na da bawana yayin da kake kyakkyawan zato da Allah haka zaka same shi to suna kwadayi cewa Allah zai shigar da su aljanna Allah ko ba zai Allah ko ba zai ba zai wato tozarta kyakkyawan zaton su ba sabanin wanda yake guri wanda yake ah, wanda kawai yake zaune yana cewa ai ba komai ai mu ne ai mu ne yan aljanna bayan kuma bai aiki irin nasu ba wannan ba tsama bane wannan gurur ne rudi ne yana rudin kansa sannan a kasancewar wato suna wannan kwaɗayin shine yake nuna kan cewa za su shiga aljanna fi akhir a ƙarshen al'amari to sannan kuma idan aka juya fuskokinsu suka kalli 'yan wuta da irin halin da suke ciki sai su nemi tsaron Allah suna roƙon Allah Allah kada ka sanya mu tare da mutane waɗanda suke azzalumai wanda yake shine tunda suna ganin ukubar da ake musu kamar yadda yake suna ganin irin ni'imar da yan aljanna suke a ciki waɗannan abubuwan da ya zo kenan daga daga maganganun sahabbai akwai ah, hadisai da aka ruwaito amma babu waɗanda suka inganta akan bayanin suwaye ashabul a'raf babu hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma an ruwaito daga maganganun sahabbai an ruwaito daga abdullahi bin mas'ud daga hudayfa bin al-yaman daga abdullahi bin abbas an ruwaito daga sauran malaman tafsiri sabanin wannan na waɗansu maganganu wanda ba za mu ambace su ba saboda ba su da inganci kamar wannan kaulin musamman ganin kan cewa ga waɗanda suke a kai su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu daga cikin malamai suna ba ma tafsirin sahabi hukuncin almarfu idan sahabi ya fassara aya ta alkur'ani za a ba mu wannan fassara tasa tamkar wato hukuncin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ce saboda ganin sanin da suka yi na kan cewa ba a fassara alkur'ani mutum ya fassara da ra'ayin kansa musamman abin da yake yana daga cikin gaibu kamar idan sahabi ne ya faɗi wani abu wanda yake ijtihadi ba zai iya shiga cikinsa ba kamar abu wanda yake daga cikin gaibu ko kamar abin da zai faru nan gaba ko abin da ya wuce ya faru ko kamar sakamakon ayyuka duk ijtihadi baya shiga cikin wannan to idan sahabi ya faɗa sai a ce wannan mawqufun lafzan marfu'un hukman lafazin mawqufi ne maganar sahabi ce amma hukuncin maganar hukuncin an ka ta ga manzon Allah sallallahu wa salamu alaihi to malamai sun yi sabani game da tafsirin sahabi shin yana daga cikin hukumul marfu ko baya daga cikin hukumul marfu to ya danganta da irin tafsirin idan tafsiri ne na abubuwa wanda suke daga cikin almugayyibat to wannan za a ɗauka yana daga cikin abin da ake bashi hukuncin marfu'i daga magana annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan tafsiri ne wanda yake fuska ce ta fahimta na iya shiga ba za a bashi hukuncin marfu ba wallahu ta'ala a'lam na'am يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم Allah ya ce wa na da ashabul a'rafi rijalan waɗanda suke kan a'rafu suka kirawo waɗansu mutane ya arifunahum bisimahum da suke sanin su da alamomin su qalu ma aghna ankum jam'ukum sai suka ce musu wato taronku bai wadatar da ku komai ba wa ma kuntum tastakbirun da girman kan da ku kasance kuna yi shi ma bai wadatar da ku komai ba a haula alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahma shin waɗannan su ne waɗanda kuka rinka rantsewa cewa Allah ba zai riske su da rahama ba Allah ba zai ji kansu ba udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun to sai a ce musu ku shiga aljanna babu tsoro a gare ku ya ku waɗanda wato kafirai suka raina su suka ɗauka su ba a koman komai bane ku shiga aljannatu la khawfun alaikum babu tsoro a gare ku wala antum tahzanun babu kuna yin bakin ciki wannan wata muhawara ce kuma wadda take faruwa tsakanin yan a'rafu da yan wuta yan a'rafu yayin da suka ga yan wuta suka roki Allah Allah kada ka haɗa mu tare da azzalumai to da kuma suka kalle su sai suka ga waɗansu mutane da sun san su da alamominsu suna sanin su da alamominsu a duniya kan cewa su ne waɗannan su ne waɗanda yake ake aibata su ‘yan wuta suke cewa yanzu waɗannan su ne Allah ya ji kansu su ne za a ce Allah ya shirye su su ne za a ce Allah ya ba su aljanna ai idan ma da abin da abin arziki ne yanda Allah ya ba mu dukiya da matsayi a duniya da su ma da abin arziki ne yadda Allah ya ba mu arziki a duniya da matsayi da wannan shiriyar shiriya ce da matsayi ce da mu ma mu zai na farko wanda za mu bi amma ta yaya aka yi ya zamanto waɗanda suke bi su ne waɗanda suke koma bayan mu, waɗanda suke ba a koman komai ba waɗanda suke Allah bai ba su matsayi ba wato tunda suna ganin waɗanda suke talakawa a duniya tunda Allah bai ba su matsayi na duniya ba don haka ba za su samu matsayi na lahira ba to sai yan arab su gansu su ce yanzu waɗannan su ne suke wato sai su ga waɗannan mutane waɗanda suke masu girman kai ɗin suna cikin wuta waɗanda suke irin wannan maganar irin waɗanda suka zo suka ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai mana majalisi daban wanda mu ba zai yiwu ba mu zo majalisinka tare da waɗanda suke wato a ƙanana hadimanmu talakawa wanda ba daidai suke da matsayinmu ba a cikin al'umma sannan ka ce mu zo mu zauna ka faɗa da ka faɗa da su gwiwa na gugon gwiwa wai dan mun zo za mu ji karatunka in kana so har mu ji karatunka mu ka ware mana majalisi su ma ka ware musu majalisi to sai yan arab su ga irin waɗannan manya-manyan mutanen da suka kasance masu girman kai su gansu a cikin wuta sai a'a ina taron naku da suke cewa am na nahnu jami'un muntasir ku ne kuke cewa mu taro ne wanda yake za mu samu nasara Allah yake sai yuhzamul jam'u wa yawalluna dubur to yan arab sai su ina taron naku da kuke cewa mu saboda taron mu da karfin mu da yawan mu ba za a ci ba za a ci galaba akan mu ba wama kuntum tastakbirun ina girman kan da kuke yi sannan sai su ce a ha'ula illadina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahma sai su nuna musu waɗannan du'afa'ul mu'minin raunana daga cikin muminai waɗanda yake su sun shiga cikin aljanna suka ce waɗannan ne kuke cewa Allah ba zai ji kansu ba waɗannan ne kuke cewa idan da idan da abin da suke akai na shari'a rahama ce da ku da kuke wato da su da suke akan girma na duniya da su suka fi cancanta da ita kun ce kun haramta rahamar Allah a gare su to ga sunan ku kuna cikin azaba ga su kuma suna cikin aljanna ga shi mala'iku sun ce musu udkhulul jannata ku shiga cikin aljanna babu tsoro a gare ku ba za ku yi bakin ciki ba waɗansu malamai sun fassara wannan udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun cewa wannan shine ƙarshen muhawarar da zai faru tsakanin yan al'araf da yan wuta bayan sun yi wannan muhawarar a lokacin nan suna bayan sun gama wannan muhawarar sun cusa musu bakin ciki sai mala'iku sai kuma su ce musu to udkhulul jannati ya ku ashabul a'raf yanzu ku shiga aljanna sai a shigar da su cikin aljanna wato sun dada ƙara bayan sun yi wannan alƙalanci sun dada ƙara wato ‘yan wuta bakin ciki akan bakin cikinsu su tunda kaga ya rifu na sun san su da alamunsu wato tamkar sun san su ne ma tun anan duniya ah, wannan ba malam wani ne? wannan ba wannan ba ne? wannan ba shi ne mai cewa ka zaɗin nan ba sun san juna shi ma'ana ma'anar asima wato al'alama sun san su da alamominsu. daga nan ne aka samu al'isim saboda suna alama ne ga dukkan wanda aka ba shi suna to sun san su saboda haka bayan sun yi musu wannan shaidar sai kuma mala'iku su ce musu to ku shiga cikin aljanna wannan muhawara tsakanin yan a'raf da yan wuta ta kare kenan to نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون Allah ya ce da ashabun nari ashabal janna ‘yan wuta sun kira ‘yan aljanna an afidu alaina min alma da cewa ku kwararo mana daga cikin ruwa aw mimma razaqakumullah ko daga abin da Allah ya azurta ku da shi qalu inna allaha harramahuma alal kafirin sai suka ce Allah ya haramta su da ruwan aljanna da arzikin aljanna Allah ya haramta su akan ga kafirai alladhina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba sune waɗanda suka rike addinin su wargi da wasa wa gharratuhumul hayatud dunya kuma rayuwar duniya ta ruɗe su falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha to a wannan rana muna manta su kamar yadda suka manta ranar haduwar mu haduwar haduwa da mu a wannan rana wa ma kanu bi ayatina yajhadun da kuma abinda suka kasance suna yi na musu da ayoyinmu wannan ita ce muhawara tsakanin yan wuta da yan aljanna ‘yan aljanna sun yi muhawara da ‘yan wuta, ku lura yadda Allah ta'ala ya kawo wannan muhawara da sigar mazi, ‘yan wuta sun ce ma ‘yan aljanna, kamar har sun riga sun shiga wutar, yanzu ma har an riga an yi ana ba mu labarin ne cewa an yi, bayan abu ne wanda zai afku. Me yasa saboda Allah ta'ala abin da yake almustaqbal a wajen Allah, kamar abu ne wanda yake mazi, kamar ya riga an yi shi ya riga ya wuce. Shi yasa mu ne muke daga jan hakuri. amma wajen Allah Allah maɗaukakin sarki saboda cikakken iliminsa da cikakken saninsa ya zamanto mai haƙuri baya gaggawa saboda ya san zai zo ya abu. tamkar yanda kana ganinsa ganin sa innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba suna ganinsa manisanci amma muna ganinsa kusa saboda cikakken iliminsa jalla wa saboda haka Allah ya ba mu labarin da wato cewa kamar ma ya riga ya faru to haka kamar yanda 'yan aljanna suka yi muhawara da 'yan wuta suna faɗa ‘yan wuta ma suna faɗa to ‘yan wuta su ma za su zo su yi muhawara da ‘yan aljanna su leƙo suna ganin su a cikin benaye su ce an zo alaina minal ma ku ɗan kwararo mana daga cikin ruwa aw mimma razaqakumullah ko daga abin da Allah ya azurta ku da shi sai ‘yan aljanna su ce musu Allah ya haramta waɗannan ga ‘yan wuta Allah ya haramta waɗannan ga kafirai shi yasa kun ga Allah ta'ala yake cewa dangame da zinatul hayati duniya abinda Allah ya bayar a nan duniya na ado da arziki yace kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyam rana al qiyama gare su ne su su kadai haramun ne ga kafirai ba za su samu ba sun so ambatan ruwa saboda muhimmancinsa ga rayuwa hatta a nan duniya ma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalus sadaqati saqiyul ma' sadakar da ta fi kowace falala ita ce shayar da ruwa dan in kana da kuɗi kana so kai sadakatun jariya je kai rijiyar burtsatse je kai rijiyar burtsatse kuna nan na baku labarin gari na wajen mutum dubu tamanin da ba su da rijiya sai rijiyar wani kuturu da yake zuwa lagos yana bara ya zo ya yi ta ta dubu goma sha biyar a nan gidan kuturan ake zuwa ana ɗebo ruwan masallaci da ruwan makarantar firamare da ruwan duk inda ake girki rijiya ce da ya yi ta dubu goma sha biyar ta abin ta guga saboda haka in dai kana son kai sadaka sadaka da tafi kowace ita ce saqiyul shayar da ruwa saboda gashi yan wuta ba abinda suke nema na farkon abinda suke nema tukuna shine afidu alaina minalma ma ku ba mu daga cikin ruwa to hatta ruwan ma Allah ya ce haramun ne a gare su su wane ne waɗannan kafire wanda Allah ya haramta musu wannan arziki na aljanna su ne wanda suka rike addinin su ya zamanto wargi da wasa mun fassara wannan kan cewa wargi dukkan abin da yake kake yake dauke maka hankali daga yake dauke maka hankali wanda ba shi da wani amfani la a hankali wala a duniyar kamar dara kamar ludo kamar karta wannan diya daga cikin allahu ba shi da wani amfani allahib kuwa shine wanda kake yi a duk abu wanda yake ba shi da wata ma'ana wanda yaro yake yin sa ko da bai zamanto yana ɗauke maka hankali ba ko da bai zamanto kan cewa wanda yake zai baka tasliya bane ya baka wato nutsuwa ya zamanto kan cewa ka kashe lokacinka ya mantar da kai da damuwarka da sauransu wannan shine ake ce ma kamar wasan kamar wasannin yara to sun dauki addinin su shine wannan wato babu abin da suke a cikin addinin su illa wannan ɗaya fassara kuma shine suka mayar da addini addinin Allah suka mayar da shi wargi da wasa duk wani abu na addini za su yi masa ba'a za su yi masa wasa da shi za su yi wasa da shi akwai ba'ad da suke ma sallah akwai ba'ad da suke ma imani akwai ba'ad da suke ma sunna akwai ba'ad da suke sanya kaya irin na musulunci in na mace ce a ce tanti idan idan na namiji ne ya dauke kafar wandansa bai zamanto yana isbali ba a ce abin nan bai ba ma tela isassun kuɗi ba shi yasa tela ya cinye yadin da dai jin maganganu irin waɗannan to sun mai da addini abin wargi da wasa to a ranar alkiyama su ne Allah yake haramta musu wato daga arzikin aljanna kuma rayuwar duniya ta ruɗe su suka ɗauka duniya ce kawai ba sa tunanin lahira ba sa imani da ita ba sa tunanin cewar wannan rayuwa za ta ƙare saboda haka in mulki ne suna ganin na dindindin in dukiya ce suna ganin ta dindindin yayin da suke mulki wani ashirarancin da da ba sa yi sai su ƙirƙiro shi yayin da suka samu dukiya wani saban da ba sa yi sai su kawo wani sabon sabo su ne wanda rayuwar duniya ta ruɗe su to Allah ta'ala yake wannan rana za mu manta su me Allah baya mantuwa amma wannan babil muqabala ne kamar yadda anan duniya suka manta da haɗuwa da Allah shi kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya bar su a cikin azaba irin mu'amalar wanda ya manta da su gabaki ɗaya. wa illa babu ba a sifanta Allah da mantuwa dukkan sifa ta Allah da ta zo a babul muqabala kamar wannan nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah Allah ya manta da su ko kuma wa makaru wa makar Allah sun yi makirci Allah ya makirci ba a sifanta Allah da wannan sifar ba a cewa Allah mai makirci ne sai dai a ce Allah khairul makiri wannan za a iya faɗan wannan amma ba za ka ce Allah mai makirci ba ko ka ce Allah mai mantuwa hmm, saboda sifa ce da Allah ya ambace ta ta babin muqabala wato kamar yanda suke yi to shi ma Allah madaukakin sarki zai musu sakamako irin irin sakamakon da ya dace da aikin su sun manta da Allah bari ya musu sakamako na wato ya musu mu'amalar wanda ya manta da su shine ne sikira, su gaba sikiran-sikiran, ba za a amsa musu ba sannan da kuma bayan mantawa da suka yi da Allah kuma sun kasance suna musu da ayoyin Allah a cikin wannan kun ga ayar ta farko don wana da ashabul jannati ashaban nar akwai ka'ida da take nuna cewa a cikin ka'idar da malamai suke yawan ambatanta cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab idan lafazi ya zo a cikin alkur'ani ba sai lallai in ya zo a inda ya dace da sababinsa za ka iya amfani da shi ba abinda lafazin ya kunsa za ka yi amfani da shi kaga wannan zahirin lafazin abu ne wanda zai faru tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna ko amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan lafazin a cikin tsakanin rigimarsa da yake a cikin yayi amfani da wannan lafazin a matsayin shi sallallahu alaihi wasallam da muminai su ne yan aljanna su kuma katla badr wanda aka kashe su a yakin badr aka jefa su a cikin aka jefa su a cikin rijiya su ne ashabun nar yazo ya tsaya akan ko akan rijiyar yace ya ya kira sunansu, su yace ya shaybata bin rabi'a ya utbata bin rabi'a ya aba jahal ya umayyata bin khalaf ya kira su gabaki daya musamman su su bakwai nan wanda Allah ta'ala ya ce inna kafainaka almustahzi'in mu mun isar maka da waɗanda suke izgili da kai su ne wanda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada suka je suka ce ai an yanka wata an yanka wani ragumi a gidan suwa ne ku je ku ɗauko ku je ku dauko mayankar ku je ku ɗauko mahaifar da tumbin sai yayi sujada ku je ku ɗora masa suka ɗora ma annabi sallallahu alaihi wasallam fatima ta zo tana kuka ta tura wannan abin daga kansu sannan ya dago sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma alayka bi utbata min rabi'a Allahumma alayka bi shaybata ya ambace su su su bakwai yace Allah na hada ka da su duk susu bakwai din nan sai da aka jefa su cikin qalib badr annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya akan su yace hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kun samu alƙawarin da ubangijinku yayi muku na azaba gaskiya fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan domin ni na samu abin da ubangiji na yi min alkawari gaskiya kaga sai ya amfani da wannan lafazin wanda yake nuna kan cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ba sai kawai yan aljanna ne za su faɗa ba hatta abin da yake faruwa tsakanin mumine da kafirai yayin da aya ta bayyana kamar yadda ta bayyana lokacin yakin badr alkawarin Allah ya cika alkawarin Allah ya gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan na farko dan ya tunatar da sahabbai da suke jin sa a wannan lokaci na biyu dan kuma ya zamanto karin bakin ciki da wato wailu akan su kafirai domin har Umar yana cewa ya rasulallah, Rasulullah tukallimu nasa wa qad jifu kana yi ma mutane magana bayan sun zamanto sandararru mushe yace ma antum bi ma bi asma'a mimma aqulu lahum al'an ku ba ku fi su jin abin da nake gaya musu ba a yanzu suna ji kenan to me fa'idar jin su dan ya zamanto ƙarin bakin ciki akan bakin cikin su na'am بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا يشفعوننا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون sai Allah ta'ala ya ba da labarin halin da su waɗannan kafirai suke bayan ya sifanta dalilin haramta musu shiga samun arziki daga cikin arzikin aljanna shine sun manta da saduwa da Allah kuma sun kasance masu musu da ayoyin Allah sai Allah ya ce walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala kuma fa haƙiƙa mun riga mun zo musu da littafi wanda muka bayyana shi ala ilmin a bisa ilimi a bisa sani hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun amma wannan littafin shiriya ne da kuma rahama ga mutane waɗanda suke imani hal na illa ta'wila to suna sauraron fassarar abu wato tabbacin tabbatar abubuwan da littafin ya faɗa cewa za su zo suna sauraron faruwar su din ne Yau mai yawma ta'awilu ta'wiluhu ranar da tawilin zai zo shine fassarar da kuma tabbacin abinda tabbacin fassarar abinda alkur'ani ya faɗa yayi ranar da wannan yake zuwa yaqulu alladhina nasuhu min qabl waɗanda suka manta da alqur'ani suka manta da ayoyin Allah a da za su ce qad ja'at rusulu rabbina bil haqq haqiqa ubangijin mu sun zo mana da gaskiya fa hallana min shufa'a to muna da masu ce muna da masu ceto fa yashfa'u su zo su mana su ceto a gare mu aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal ko ko a iya mayar da mu ne fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal sai mu aiki irin ba irin aikin da da muka kasance muna aikatawa ba qad khasiru anfusahum sai Allah ya bayanu bayan sun yi wannan maganar sai Allah yake mana iltifa ya iltifati ya gaya mana cewa ga halin waɗannan fa sun riga sun sun tabar da kawukansu sun yi asarar kawukansu wa dhalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kira wato suna kirkirar sa na ƙarya ga Allah ya bace a gare su wato Allah madaukakin sarki yayin da yace sun ya an haramta musu arzikin aljanna saboda suna musu da ayoyin Allah musun da suke da ayoyin Allah ba su da haƙƙin su musu da ayoyin Allah saboda me saboda Allah ya aiko da littafi walaqad ji'nahum bikitabi mun zo musu da littafi kuma littafin nan ba littafi ne wanda ba sa fahimta ba fassallahu ala ilmi mun bayyana shi a bisa ilimi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq za mu nuna musu ayoyinmu a cikin sassa da kuma a cikin kawukansu sai ya bayyana gare su cewa gaskiya ne shi yasa kaga duk waɗanda suka je alkur'ani wanda aka karanta musu shi suna ce da suna cewa ba wai muna kin bin sa bane saboda wai ko dan ba mu san cewa ba gaskiya bane a'a gaskiya ne kuma kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innahum la yukadzibunak walakin adh dhalimin bi ayati llahi yajhadun ba sa kareta ka ya rasulullah sai dai azzalumai suna musu ne da ayoyin Allah wato ba su da haƙƙin su musu saboda Allah ya zo da bayani ya yanke hanzari wannan shine bayanin yanke hanzarin da Allah ya ma mushrikai sannan kuma ya ambaci da yake makami ne da ya dace Allah ya wajen bayyana wannan littafin duk da yake su ba amfanan su zai yi ba amma zai amfani muminai sai Allah ya karrara wannan cewa shi wannan littafi ya zo ne halin kasancewarsa shari'a ya zo ne halin kasancewarsa shiriya alqur'ani ba ya zo bane dan kawai a yi magani da shi duk da yake akwai magani a cikinsa ba ya zo ba ne don a ji labarai da ke cikinsa duk da akwai labarai a cikinsa a hasanul kasas suna cikin alkur'ani alkur'ani ya zo ne don shirya wa rahma don kuma rahama jin kai ga mutane waɗanda suke masu imani wato ma'ana waɗanda ba masu imani ba alkur'ani bai zamanto shirya a gare su ba bai zamanto rahama a gare su ba domin zai zamanto ƙarin halaka koyaushe aya koyaushe suka ji alkur'ani sai su ji kunci sai ya kara musu wato dauda a cikin daudar su Allah ya kiyashe mu to sannan Allah ta'ala ya yayi tahdidi to bayan alqur'ani bayaninsa ya zo ga kuma sifar sa to me suke jira suna jiran tawilin sa ne wannan ɗaya daga cikin ma'anonin ta'wil shine ma ulu ilaihi ilaihil amr abinda al'amari zai kai ya zuwa ga ƙarshen sa shine fassara wato tabbacin abin da yake faɗa kamar alqur'ani ya ce a kamar alqur'ani ya ce sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur za a rusa wannan taron nasu na kafirai kuma za su juya baya suna guduwa to suna jiran sai wannan ranar ta zo ne sannan za su yi imani kuma alkur'ani ya yi batun sa'ar alkiyama ya yi batun saukar mala'iku lokacin mutuwa yayin da za su rinka miƙa hannayensu suna cewa ku fito da kawukanku duk to abinda me suke jira duk wannan suke jira to yau ma ya ci ta'awilu ran da ta'awilin alkur'ani zai zo to a ran nan imani ba zai yi amfani ba ran da duk tawil abinda Allah ta'ala yake cewa zai faru a cikin Qur'ani na aya za ta zo kamar sa'ar alkiyama kamar ayoyi da suke gabanin sa'ar alkiyama wanda lokacin da idan suka zo daga cikin manya-manyan sa'o'i manya-manyan alamomi shikenan an yanke wa mutum hanzari ko yayi imani imani ba zai amfane shi ba shine Allah ta'ala yake cewa ranar da tawilin sa zai zo to waɗanda suka bar alkur'ani suka manta shi ba su yi aiki da shi ba ba su imani da shi ba a lokacin nan za su yi shaida a akan kawukansu kan gaskiyar abin da manzanni suka zo da shi kuma wanda yake nuna kan cewar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a yake cewa annabawa ga baki ɗaya addinin su guda ɗaya ne kaga sai suka ce qad ja'at rusulu rabbina bil haqq manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya domin za su ga a lokacin nan za su yadda cewa ai ba kawai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai manzan Allah ba duk sauran manzannin ma haka suke sun zo da gaskiya domin sun ga mala'iku a wannan lokaci to sannan za su nemi ceto a lokacin da ceto ba zai amfane su ba wannan shine ceton da zai zamanto baya amfani saboda ceto ne wanda bai sami izinin Allah ba ko kuma su nemi a dawo da su rayuwar duniya kamar da ayoyi da dama suka nuna haka wanda waɗansu su mun karanta su a cikin suratul an'am Allah ta'ala ya hukunci akan cewa waɗannan sun taɓar da kawo kansu kamar yadda muka ambata rayuwar mutum ita ce ra'asul mal ɗinsa ita ce jarinsa yayin da mutum ya zamanto kan cewa ya shiga wuta ya yi asarar rayuwarsa domin ya rasa ra'asul mal ɗinsa gabaki ɗaya zuwansa duniya bai masa amfani ba wa dalla anhum ma kanu yaftarun kuma a lokacin nan abinda suka kasance suna kirama Allah na ƙarya suna cewa waɗannan gumakan namu sune shufa'a'u sune za su ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa za su kusantar da mu ya zuwa ga Allah ne a lokacin za su bace musu dan za su kirawo su ba za su amsa musu ba wa ra'awul azab law annahum kanu yahtadun ina ma da a ce sun shirya Uh, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Allah ya ce inna rabbakumullah lallai ubangijinku shine Allah wato wannan Allah sananne ne a wajensu kuma rabbu ma sananne ne wato ubangijinku shine wannan Allah ba wani ba kamar mutum ne ya san yana da ɗan uwa ya san yana da ɗan uwa sai kamar yadda ya faru da annabi Yusuf da ɗan uwansa qala inni ana akhuka ni ne ɗan uwan naka wanda dama ka sani to haka ne wannan shine wannan uslubin ubangijinku shi ne dai Allah wanda kun san shi ba wani ba saboda haka shi yasa aka yi ta'arifin dukkan juz'an jumlar rabbu rabbukun ma'arifa ne Allah shi ma ma'arifa ne wato ubangijinku shi ne Allah ba wani ba Allah zai halakar samawati wal wal'ar, kuma Allah sai Allah ya so mu bayyana sifofinsa shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida sun mastawa alal arsh sannan ya daidaita a saman al'arshi yughshi laylan nahara yatlubuhu hafifa yana rufe dare da rana yana rufe wuni da dare yatlubuhu hafifa yana neman sa cikin gaggawa daga daren ya fita sai daga ranar ta fita sai dare ya shigo washamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri kuma ya halicci ya halicci rana da wata da tauraro da taurari musakharatin bi amrihi halin kasancewarsa horarru ne da umarnin Allah alalahul lahul khalq wal amr ku tattara hankalinku guji halitta da umarnin halitta da lamarin halitta gabaki ɗaya na sani shi shi kadai tabarakallahu rabbul alamin albarkar Allah ta bayyana ubangijin talikai wato Allah madaukakin sarki duk ya kaddamar da abin da yake faruwa na adawar mutum da, da, da, da kuma ƙoƙarin shaidan ya fitar da shi ya zuwa ga ya sanya shi akan hanyar shirka to nan sai Allah maɗaukakin sarki ya zo ya shimfiɗa da hanyar tauhidi sanin Allah sannan ya biyar da shi baya da kuma ƙisoshin al'umomi dangane da alakar su da tauhidi shine aka kawo kowanne daga cikin annabawa sai an ce a a <clears throat> ni'budullaha ma lakum min ilahin ghairu duk dai tauhidi ake fara faɗa sannan a faɗi kuma wani abu bayan tauhidi to ake yi shimfiɗa da shi wajen bayanin wane ne Allah Allah ta'ala ya ce ubangijinku ar-rabbu shine wanda yake mahalicci kuma mai kula da halittarsa saboda haka shi yasa za ga dukkan a yawanci addu'o'i ake cewa rab, rab, rab, ubangiji na saboda a cikin ta'abiri da arrabbu rabu akwai nuni na hanana akwai nuni na wato rahama saboda sifar wanda aka sifanta shi da shi shine kula da wanda yake shine ne almarbu, wanda yake shine ya zama wato shine halittar tasa to haka Allah ta'ala yake yana kulawa da hatta shakar iskar mu ya zama to ba sai ka biya ba za ka shaki iska za ka yi fitsari ba sai ka je ka biya ba ka duba ka ga abin da yake faruwa da wanda ake musu dialysis wanda za a rinka ɗaukar su ana kai su asibiti irin mashin ɗin da ake sa su a kai don kawai su samu su yi fitsari a tace ko da su kai kake yin wannan ba tare da ka biya ko kabo ba kuɗin da ake kashewa Allah ne kaɗai ya sani kai duk Allah ya baka to wannan shine arrabu bai kula da kai ya kula da kai wa atakum min kulli ma sa'altumu ya baku daga dukkan abin da kuke roƙonsa to wane ba wani bane illa Allah din wanda kuka san shi da sunansa wanda babu wani halta alamu lahu saniya ka san wani mai wannan sunan in ba shi ba to shine ku. kuma sai ya sifanta kansa ya ambaci sifofinsa shine halittar samai da kasai wannan saman da kuke gani da girmanta da kyan halittarta da hikimar da ke ciki da ilimin da ke ciki da kudrar da ke ciki to duk nasa ne shine yayi kuma yayi halittar nan fi sitati ayyamin a cikin kwana a cikin kwana shida An ambatan cewa ya yi halitta cikin kwana shida abu ne wanda yake sanin ne wajen larabawa don suna ji daga wajen ahalul kitab kuma don a nuna kan cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba wani sabon abu bane abu ne wanda yake ilimin awwali ne ya tabbatar da shi menene waɗannan kwanakin Allah ne kaɗai ya san menene miqdarin su tunda a lokacin ba halicci rana ba balantana mu san miqdarin yau tunda rana ita ce rana ita ce take kaddara take ce take kaddara mana miqdarin rana wuni daga fitowar rana zuwa faduwar ta to lokacin ba halicci ranar ba ma amma Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan tunda ya ce shi wa inna yawman indahu ka alfi sanatin mimma ta'udu rana a wajensa kamar shekara dubu ce a wajen kirgaku saboda haka Allah ne kadai ya san miqdarin kwanakin kuma me yasa Allah yayi wannan dan ya nuna mana hikimarsa dan ya nuna mana kan cewa abu ne wanda aka yi shi da ilimi da gwaninta da kudura na farko dai ta nuna iyawa domin wanda yake zai iya yin wannan dan yayi kwana dan yayi kwanaki wajen yi ya nuna kan cewa fadda ma zai iya yi amma Allah ta'ala ya yi cikin kwanaki don ya nuna kan cewar idan za ka yi abu ka rinka yinsa bitta darruj a hankali a hankali mataki mataki ko za ka yinsa lokaci ɗaya saboda wannan ya fi ihkam ya fi nuna gwaninta ya fi nuna kan cewa ka yi abinka da ilimi da hikima kuma sannan Allah ta'ala ya ce sun mastawa alal arsh sannan ya daidaita akan al arshi al istiwa yana daga cikin sifofi na af'alullahi ta'ala fi'ilin Allah sifa ce daga cikin sifofinsa kuma kama da bai kama da fi'ilin wani ba aikin Allah wannan yana ɗaya daga cikin ayoyi waɗanda suke tabbatar da wannan sifa ta Allah ta cewa Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a saman al'arshi kuma abin da ake nufi da istiwa'i shi shine Allah yana saman al'arshi amma ya ya ya sifantu da wannan sifa Allah ne kaɗai ya sani dan ba za ka iya fahimtar sifar Allah ba Sufyan ibn Uyayna ɗaya daga cikin malaman Makka yace wata wajen Malik sai wani mutum ya zo ya ce masa ya aba abdullah arrahmanu alal arshi stawa kaifa stawa Allah ar ya yi istiwa'i a saman al'arshi ya yayi istiwa'i malik sai sun kui da kansa sai da yi gumi taji masana Allah sai da yi gumi dan bai taba jin an zo masa da irin wannan ba Ya ce al'istiwa'u ma'alum istiwa'i sananne ne ne abin da yake saman wani abu domin al'istiwa abin da yake nuni kenan al-i'tila wal Ya yace istiwa'i sananne ne wal kaif majhul yaya Allah yayi wannan majhul ba za mu iya sani ba wal imanu bihi wajib imani da shi kuma wajibi ne wasu alu anhu bid'a tambaya akan kaif din nan yayi bid'a ne kace yaya sifar Allah take bid'a ne wannan tambayar wa ala wa araka rajul su'in akhrijuhu kuma kai ba mutumin kirki bane ku kore shi yasa aka fitar da shi ka san Malik baya wasa a majalisinsa kai ka ce sarki ne bayan ba wata sarauta gare shi ba izzu abin nan kamar yadda ibnu abdul bar yake faɗa wato izza ce ta ilimi da kuma sultani na takawa saboda haka duk wanda ya zo majalisin sa dole ya ladabi in ma bai kula yadda ake yi ba idan ya zama ba irin yadda aka saba zama ba sai a kore shi to wannan ya nuna mana abinda wannan magana ta mali kuma sai ta dace da abinda sahabbai ma suka faɗa an ruwaito irin wannan magana daga Ummu Salama to wannan shine fahimtar sahabbai don haka ba a samu wanda daga cikin magabata yana tawilin istiwa'i ba ya ce ba a ba Allah ba ma'ana ya ce ma'anar istiwa'i shine cewa Allah ya yi wato mulkinsa ya yi rinjaye akan al'arshi da ba wanda yake ba wanda yake gogayya da Allah akan mulkinsa ballantana ya rinjaye ya zamanto ya fi wani har mulkin ya zamanto nasa ba kokawa ba faɗa Allah ya bai kwato mulkin daga wajen wani ballantana a ce Allah ya yi istila'i wannan yana daga shi yasa ba mu samu wani daga cikin magabata ya yi tawilin istiwa'i ba ko wata sifa daga cikin sifofin Allah domin ba za ka yi tawili ba sai ka yi takayyufi sai ka yi tashbihi sai ka kamanta sifar Allah din da wani sannan sai ka ce a'a to ba wannan wani bane to duk abin da ya zo maka a cikin zuciyarka na cewa ga sifar Allah ka ce ba wannan bane laysa mithlihi shay babu abin da ya kama da Allah a sifarsa wala a cikin zatinsa ka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar ma kansa sai ka zauna lafiya amma duk inda Allah ya faɗi istiwa'i za ka ga kuma yana biyar da shi da cewa al'amari nasa ne yudabbirul al'amur. haka Allah ta'ala ya ce a cikin suratun ra'ad haka ya ce a cikin suratun sajida, ga shi kuma a nan wajen ya kawo ya ce alalahul halku wal dan ya nuna kan cewa al'amarin mulki wato ya Allah ya a akan al'arshi wanda yake al'arshi shi ne mafi girman halitta daga cikin halittun Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'arshi dan in ka za ka kamanta shi da sama da sama sammai da kasai kamar ka dauki kawanya ne ka jefa ta a cikin fili wanda yake babu kowa a cikin filin a katon fili al'arshi ya kewaye sammai da kasa a girmansa babu girman halitta kamar al'arshi to dukkan abin dukkan mulkin Allah mulkin Allah jalla wa ala al'arshi ya kewaye shi to dukkan wannan mulkin yana hannun Allah yana gudanar da shi yanda ya so kuma shine yake jujjuya shi da ikonsa da ƙudurarsa Allah ta'ala ya ce yughshil lailan nahar yana rufe dare da rana yana rufe rana da dare kai yana rufe dare da rana kuma ya rufe rana da dare Don duk biyun ne suke faruwa wato ya shigar da rana cikin dare ya shigar da dare cikin rana Don yanzu ka ga yadda dare yake tuhowa rana tana faduwa kai ka ce bargo ne za a dauko dare daga gabas yake tuhowa ya yamma kamar yadda rana daga gabas take tuwa take yamma kuma ka ringa kula yanda duhu yake zuwa za ga gabas yayi duhu sai ga duhun yana tuhuwa yana rufewa da sauran haske a yamma kaga duhun yana tuhuwa yamma kamar bargo ne ake janyowa ake rufe duniya kuma wajen rana yanda za ka gani idan alfijir ya keto sai ga kamar buɗe bargon ake ana buɗe shi in ka kalli gabas sai ga haske in ka kalli yamma sai ga da sauran duhu in kana tafiya da asusu ba ka rinka kallo ka rinka ganin yadda irin ka rinka ganin gwanin tarihin Allah kuma Allah ya ce yatlubuhu hasitha dare yana bin rana da gaggawa rana ma tana bin dare da gaggawa domin babu wani abu da yake tsakanin babu wani wanda za a ce yanzu ba dare ba ba rana ba ranar na zuwa shikenan sai dare ya kau daren na zuwa sai rana ta kau sai wuni ya kau wa shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri kuma ya halicci rana da wata da a taurari a cikin wannan akwai raddi ga masu bauta musu kuma Allah ya ce musakharatin bi amrihi su horarru ne da umarninsa wato horarru ne ma'ana suna bin kasancewa suna bin tsari guda ya nuna kan cewa an hore su domin shine a tashir kaga yana daga cikin horewa kaga yaro dan kankani ya hau kan doki doki da karfinsa da in ya zautu mutane ba za su iya rike shi ba amma kaga dan kankanin yaro dan shekara bakwai ya hau kan doki da linzamin nan yana sukuwa da shi ya ja ya tsaya har ma ya turmi kuma ya sake shi ya sunkuya to wannan shine a tashir Allah ya hore shi to haka zalika waɗannan halittu na Allah da girman su ba da wani iyawa na mutum ba amma Allah ya sanya su suke tafiya a bisa tsari guda ya hore su ranan nan awa 24 watan nan ya kwana 29 ko kwana 30 wannan dai yana da shine musakharatun bi amri wanda yake nuna cewar mulkin Allah a hannunsa yake shi yake jujjuya shi yanda yake so domin bai kyala waɗannan sai abubuwa yanda suke so ba kasancewar ya sanya su suna bin nizam na farko ya nuna kan cewa su fararru ne halittar su akai kuma su akwai ubangiji da yake dabbar al'amarinsu don haka tun da ya zamanto ba su suke dabbar al'amarin kansu ba ta yaya za a yi su zamanto cewar su suke dabbar al'amarin halitta saboda haka a cikin wannan akwai inkari ga masu bautar taurari cewa idan tauraro ya tafiya ya fada wani burji to shine za ka ga arziki ya zo ko za ka ga musiba ta zo don wannan yana daga cikin abin da yake ibtalin wannan sannan Allah ta'ala ya ce da halitta da al'amarin halitta din nasa ma'ana ba Allah ya halitta bane sai ya kyale kuma mutane su yi abin da suke so a'a Allah madaukakin sarki ya yi halitta kuma shine yake kula da sha'anin halittar sannan ya ce alkhairin Allah tabarakallahu rabbul alamin ma'anar tabaraka yana daga cikin lafuzza da suke nuna wato zuhur zuhurul fi'l bayyana aiki in ka ce ta'ala Allah wato ɗaukakar Allah ta bayyana tabarakallahu alkhairin tsananin alkhairin Allah ya bayyana domin ma'anar albaraka shine shiddatul khair dawamul khair wa thubutuhu ay kathratul khair wa dawamuhu yawan alkhairi da dawamarsa to alkhairin Allah da dawamarsa ta bayyana yana daga cikin in ka ce za a kididdiga maka irin alkhairan Allah a cikin halittarsa na mazahirin rahmar Allah jalla wa sai ka ga ba abin da zaka iya cewa sai dai ka ce tabarakallahu rabbulalami alamin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce idan yayi sujada sajada wajhi lillazi khalaqahu fuskata ta yi sujada ga wanda ya halicce ta wa shaqqa sam'ahu wa basarahu ya tsaga ganin fuskar da kuma ya tsaga ji da gani na fuskar wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin alkhairin Allah ya bayyana mafi kyawun masu halitta mafi kyawun masu halitta domin fuska ita ce a ƙasa a lokacin sai ka cina fuskar da kyanta don babu abin da ya kai kyan mutum babu abin da ya kai kyau a irin fuskar mutum ballantana kuma fuska irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda inda ka ganshi ba ka taba ganin kyakkyawa kamar sa ba ba za ka sake ganin kyakkyawa kamar sa ba yace to wannan fuskar da kyanta ta yi sujada ga Allah wanda shine yayi ta ya suranta ka saboda haka yayi yabo a gare shi da tabaraka alkhairin ka ya yawaita ya man wanda ya fi kyan halitta to wannan kalma tana ɗaya daga cikin kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana faɗanta yayin da muka yi sujada domin tana daga cikin abin da yake kawo alkhairi a gare mu kuma shi yasa sunan Allah yake da alkhairi Allah ta'ala ya ce tabarakasmu rabbika dhil jalali wal ikram sunan ubangijinka alkhairin sa ya bayyana ya yawaita shi yasa in kace bismillah dukkan alkhairi yake zuwa maka in kace bismillah shedan ba zai shiga da kai gida ba in kace bismillah zaka ci abinci shedan ba zai ci abinci tare da kai ba in ka ce bismillah zaka sadu da iyalinka shedan ba zai cuci ɗa in aka same shi a wannan lokacin ba in ka ce bismillah ka hau dabba shi kenan sai Allah ya hore ta gare ka in ka ce bismillah ka shiga mota sai Allah ya tsare ka sunan Allah alkhairin sa ya yawaita tabarakasmu rabbika sunan ubangijinka albarkarsa ta yawaita saboda haka sunan Allah ya kasance akan harshen mu ka tsaya akan addu'o'i na sunna da aka ce a kowace munasaba ka yi to shine zaka samu sunan Allah akan wato harshenka za mu tsaya a nan wajen duk da yake mun so mu tsaya a gabar laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullah an Allah ya kai mu da rai da lafiya shekara mai zuwa za mu sake tisa wannan aya mu tashi daga inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard da wannan ne muka zo karshen mu na wannan shekara na azumin wannan shekara sai kuma Allah ya kai mu da yawan rai da lafiya wanda muke roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sake maimaita mana wannan wata sai mu dora a nan za mu farko dai muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu wannan mausim ya ba mu wannan lokaci na alkhairi ya ba mu wannan lokaci na rahama wanda muka rayu a cikin ibada ta azumi da tsayuwar dare da karatun alkur'ani da sauraronsa. da sauraron ma'anoninsa wannan ni'ima ce babba alkhairi ne mai yawa da muke roƙon Allah madaukakin sarki ya yawaita mana shi a cikin al'ummar mu da shi ne Allah yake ije bala'i da shi ne Allah yake amsa addu'o'in mu saboda albarkar majalisai irin waɗannan sannan muna ƙara godiya ga Allah jalla wa ala da ya bamu ikon yin azumin ya bamu ikon tsayuwar dare ya kuma bamu ikon halartar wajen wannan karatu har ya zamanto kan cewar a ba mu da abin yi in dai aka ce la'asar ta yi a cikin waɗannan kwanaki illa zuwa nan to wannan ba zai yiwu ba wa ma kunna li nahtadiya laula an hadana Allah ba mu zamanto mun shiryu ga wannan ba inda ba dan shiryar da Allah ta'ala ya mana ba a bayan godiya ga Allah jalla wa ala muna roƙon muna addu'a ta alkhairi ga duk waɗanda suka yi ayyukan alkhairi a cikin wannan wata wanda na farko waɗanda suka ɗauki ɗawainiyar buɗe baki sawa'un a wannan masallacin ko sauran masallatai da majalisai waɗanda suke ƙarƙashin wannan cibiya ta alfurkan suna da dama kuma sai na ji kamar na ambaci sunayensu saboda irin abin da suka yi amma Allah ya san su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya albarkaci dukiyarsu Allah ya ruɓanya musu dukiyarsu Allah ya ba su ladan abin da suka yi domin sa, akwai kuma waɗanda suka yi hidimar rabon abinci bayan na buɗe baki hidimar rabon abinci suka ba ma sawa'un waɗanda suke jami'an cibiyar alfur'an ne da sauran mabukata a wannan waje su ma Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya yalwata musu arzikinsu ya sanya musu albarka ya sanya musu a cikin masu godiya ga ni'imomin Allah Aka zalika waɗanda suka ɗauki nauyin yada wannan karatu a kafofin yada labarai na talabijin da gidan rediyo Rahama da kuma su kansu masu kula da wannan gidan rediyon da suka ba da wato a sauki wajen abin da za a bayar da kuma wanda duk aka yi amfani da gudunmawa su suka bayar aka ɗauki wannan nauyi Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi kuma abin da ya zamanto an yada na ilimi wanda yake na daidai da wa'azi na gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya ba su ladan kamar yadda ake cewa ilimi shine yana ɗaya daga cikin sadaka da tafi kowace sadaka saboda amfanin ta yana ƙetare wanda aka yi sadakar mubasharatan domin sa wucewa yake yi har ya zuwa ga waninsa haka zalika wanda suka kula da wannan masallaci wajen gyaransa muna gani yadda da interlock duk suka rushe aka zo aka gyaggyara musamman a cikin wannan wata da kuma waɗanda suka ɗauki ɗawainiyar masu aikin kula da masallaci ɗin da 'yan uwa waɗanda suka rinka suka tsaya dare da rana suka hana kansu bacci suka sa kansu a cikin garari na waɗannan kwanaki na halin da ƙasanmu take ciki na rashin zaman lafiya amma haka za su toho wato 'yan uwanmu 'yan hisba. wanda suka tsaya a kan su kula da dukiyoyin mutane su tsara wucewa da shiga shige da fice na motoci wanda Allah ya sa wajen a yawanci da yawa waɗanda suke zuwa da motoci suke zuwa hatta da waɗanda ba kuma suke zuwa da babura a tsatsara su suna yi ba wai dan albashi ba suna yi ne fi sabilillah Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya karfafa musu Allah ya karfafa su a cikin da'ar Allah Allah ya sa aikin su a cikin mizanin kyawawan ayyukan su a da kuma jami'an wannan cibiya wanda suke suke ta dawainiya da masu buɗe baki da tsara abubuwa da suke tafiya a cikin masallaci da kuma a kula da kewayen masallacin da su kansu tsara masu yin hizba ɗin da zama tare da su kan a tsatsara aikinsu su ma da Allah ya saka musu da alkhairi da kuma duk wanda ma buka da wanda muka tuna da wanda muka manta Allah maɗaukakin sarki ya san su kuma shine ya fi sanin su da mu Allah maɗaukakin sarki ya kar Allah muna roƙon Allah ya karɓi ayyukansu wannan karatu da muke yi kamar yadda muka ambata a farkon karatun muna itikadi kan cewa ba fararre ba ne abu ne wanda ya samu asalinsa a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam daga karatun da yake yi na darasin alkur'ani a cikin ramadan tare da mala'ika jibril kuma magabata na ƙwarai suka rayar da wannan sunna kamar yadda muke ambato abinda aka ruwaito na athar daga magabata na ƙwarai daga cikin su qatada bin da amata sadusi da imam malik ibn anas imam daril hijra wanda yake nuna kan cewa wannan sunna ce ke kyakkyawa kuma wanda muke rayar da ita muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu ladan rayar da wannan sunna wanda duk rayar da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance tare da shi a cikin aljanna kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi muna roƙon muna fata a wannan sunna ta ɗore kuma a muna roƙon Allah a wannan gaba kan Allah ya samu ga wani watan Ramadan ɗin. da yawa waɗanda da bara mun yi wannan karatu da su Allah maɗaukakin sarki ya tsare tsakaninsu da zuwa wannan shekarar da ajali to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu yawan rai a cikin ayyukan alkhairi ya ba mu rayuwa wadda take mai albarka ya nuna mana wani wata na ramadan ɗin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد a kafin mai addu'a alhamdulillah mun yi salati ita ma addu'a ce akwai akwai akwai baffa na ku zai magana a wajen rufe wannan taro a bismillah Allah ya saka da alkhairi akwai mataimakin kungiyar jama'at izalatul bid'a wa iqamati sunna malam buba jada shi ma ya halarci wannan waje zamu nemi ya dan kalmomi ga jama'a alkhairi akwai yan uwa ma'aikatan nefa da sun koka na halin da suke ciki a na wato rashin adalci da yake fuskantar su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya masu magani ya sanya musu kyakkyawar mafita daga cikin rahamarsa da falalarsa Allah ya karfafa su da ƙarfinsa. Allah ya yaye musu dukkan wani ibtila'i a ah, saboda haka sai mai addu’a Allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarkacin wannan karatu da muka yi mai tawassuli da wannan karatu da muka yi kan Allah maɗaukakin sarki ya biya mana bukatun mu ya amsa kuma abin da za mu roƙe shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا, ب... إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا الجنة وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ كتابك فيشقى اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن والصيام اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعنا ولا تعين علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أوزعهم إلى وفاء أهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا ابتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز الرجس اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام واجعلنا ممن وفق لليلة القدر يا رب العالمين اللهم أكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك اللهم زدنا ولا تنقصنا الحسنى وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا ورضنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في سلم وعافية وسلام وإيمان وإسلام يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين